yana daga cikin abubuwan da mafi yawan mazaje wasu daga cikinmu suke auka a cikin wannan babban la'ana da tsinuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin auren ɗanɗano ba maza kawai ba hatta mata su kansu akwai mata da zaka ga suna za ga suna tafiyar da rayuwarsu akan wannan mummunan hanya ta la'ana daga Allah subhanahu wa ta'ala la'akari da Allah ya riga ya la'anci zawwaƙi na wa ma'ana masu auren ɗanɗano daga ɓangaren maza masu kuma yin auren ɗanɗano daga bangaren mata a ce ka ji a ce maka wannan ya yi mata adadi kaza ita ma auren ta adadi kaza to duk wannan harka ce ta la'ana da tsinuwa Allah ya la'anci mai auren ɗanɗano daga bangaren maza daga bangaren mata kuma daga cikin mummunar ɗabi'a a ce mutum ka auri mace zuwa ga wani lokaci ka watsar da ita mu duba wata kissa ta sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya ga wani bayhudi a garin Madina wannan bayhudi sai ganshi na roko. sai ya ce ah, me ya samu wannan dattijon bayhudi sai ke cewa ai ya tafiyar da rayuwarsa yana biyan haraji ga dole musulunci amma daga ƙarshe kuma gashi an basa ba a kula da shi ba suna umar da radiyallahu an yake cewa ma an safnaka idza akhasna minkal jizyata shabban summa shaika. shaykha yace ba mu yi maka adalci ba matso dai zamu karbi haraji a hannunka lokacin da kake da kurciya sannan ya kasance yanzu da kan manyanta ba mu babu wata sakaya da za mu zo maka da ita sai mu baka ka ta ka walakanta wannan ba mu yi maka adalci ba to duk namijin da zai auri mace da kurciya da martaba da kwarjininta da ƙarshe bayan ya gama cin moriyar gangarta ya watsar da koranta wannan bai mata adalci ba wallahi baya daga cikin adalci ka auri mace da kurciya sai bayan ka gama tasirinta ta haihu ta yi kaza sannan ka ce ka batta ka batta gawaye ka batta gamine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fa'ala bikum al-ma'ruf kafi'u duk wanda ya maku aikin alheri ku mai sakai ku mai sakayya fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u ulahu idan ba ku da abin da za ku mai sakayya shi annabi ce ku yi masa addu'a ya za ita bada rayuwar ta ilan a wani suka fito neman ta da yawa ta ce sai kai yanzu kuma ka gama da ita sai ka ce bari ka je kuɗi ita ka watsa ita ka auro wata ita ma su kansu matan ma ba su da lissafi in kina da lissafi ya auri wannan ya watsar ya auri wannan ya watsar to ke ce kike tsammanin in yi aure da zauna da ke ta da fata Allah ya shirin da mu Allah ya samu gani bisar Muhammadu Rasulullah